Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Lahadi suna na Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku. amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri. shugaban amurka donald trump ya gode wa kasar iran da ta saki wani masani ba amurkin china wadda ta tsare shi tun cikin shekarar 2016 a wata musayar da ita ma amurka din ta saki wani dan iran masanin kimiyya da aka kama shi a bara a wani sakon twitter a jiya asabar trump ya sassauta matsayinsa da kalamai masu daɗi a kan iran yana gode mata akan tattaunawa da ya kira ta adalci wacce ta kai ga musayar fursunoni. yana mai cewa za mu iya kulla yarjejeniya a tsakanin mu trump dai ya daɗe yana bayyana a aniyarsa ta shiga wata tattaunawa da za ta kawo ƙarshen rashin jituwar su da za ta zama sabon babi wacce kuma za ta maye gurbin yarjejeniyar nukuliyar nukuliya ta shekarar 2015 da aka cimma tsakanin tehran da kuma wasu manyan kasashen duniya guda shida a shekarar da ta gabata daidai shugaban na amurka ya janye daga yarjejeniyan yana mai cewa yarjejeniyar ba ta yi tsauri sosai ba akan iran masu bincike a amurka suna kokarin gano makasudin harin nan da dan asalin saudiya matukin jirgin saman soja da yake samun horo a kan tukin jirgi a nan amurka ya kai inda ya yi harbin kan mai uwa da wabi a tashar sojan ruwa a florida harbe-harben da aka yi a ranar juma'a tashar sojan ruwa ta pensacola naval air station ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu ciki har da maharin jami'an bincike sun ce wasu mutane guda takwas sun jikata jami'an sojan ruwa da na bincike sun gano maharin matukin jirgin sama ne ɗan asalin saudi arabia daya daga cikin ɗaruruwan 'yan ƙasar waje da suka je tungar a pensacola domin samun horo sashen labaran nbc ya rawaito kalaman jami'an binciken suna cewa sun gano maharin da suna muhammad sa'id al-shamrani da yammacin ranar juma'a ne labaran fox ya faɗa cewa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta kama wasu 'yan ƙasar saudi arabia guda shida na saba da wannan harin ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adadin mutane da suka mutu a cikin harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa masu zanga-zangar kinjinin gwamnati a iraki a jiya asabar ya karu zuwa akalla mutane 24 a cewar jami'ai 'yan sanda da miliyoyin 'yan sanda da majiyoyin kiwon lafiya sun ce a cikin harin da ya fara da yammacin ranar juma'a sama da mutane 127 ne suka jikata daga harbi da kuma wato sukar wuka akwai 'yan sanda a cikin mutanen da aka kashe. an kai galibin munanan hare-hare a birnin bagadaza tun lokacin da dubban 'yan iraki suka bazu a kan titi suna gudanar da bore a ranar 1 ga watan oktoba inda masu zanga-zanga suke buƙatar kawo sauye-sauyen harkokin siyasa da kuma kawo ƙarshen tsoma baki da iran take yi a harkokin iraki 'yan bandiga masu tarin yawa rufe da huskokinsu wanda jami'an tsaro suka ce ba iya gane su suka auna masu zanga-zangar a kusa da babban dandalin tsakiyar birnin bagadaza majiyoyin jami'an tsaro na cewa an bindigan sun shigo babban titin ne da ke kai ga dandalin a cikin ayarin motoci suna harbe-harbe yayin da kuma suke tunkarar dandalin 'yan majalisar tarayyar amurka na bangaren democrat a jiya asabar sun yi wata ganawar sirri kan binciken tsige shugaba donald trump wanda ke kusa da yiwuwar kada kuri'a a kan batun wanda za a iya yin sa kafin zuwa hutun bukin kirismeti 'yan democrat a kan kwamitin shari'a suna aiki gadan-gadan a ƙarshen mako domin sake duban shaida da aka gabatar a kan shugaban ƙasar da republican kana za su tsara daftari da zai ba da shawarwari wanda za a iya kada ƙuri'a a majalisar baki ɗaya da safiyar ranar alhamis 'yan majalisar da sun bayyana rahoto mai shafi hamsin 55 a jiya asabar da ke nuna abin da suke ganin ya dace da kundin tsarin mulki wanda ake kira dokokin tsigewa da za a iya dogara a kansu akan wannan batun. a ranar juma'a fadar white house dai ta ce ba za ta bada haɗin kai ga raguwar binciken da majalisar tarayyar ke yi na tsigi shugaba donald trump ba labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen Ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar. Mai jigajigan APC mai mulki ke cewa ne kan kiran da shugaba Buhari ya yi yana mai cewa kaso sake su rasa gwamnatin tsakiya don rabuwar kawuna. masani harkokin siyasa Dr. Bibi Faruk ya duba bambancin zaɓe karkashin PDP da kuma yanzu karkashin APC. Waɗannan da ra'ayin awwalu karfe ningi kan jam'iyyar APC da gayyatar Abdul Ningi ya dawo jam'iyyar za su zo muku cikin shirin da yardar Allah.

a taron masu ruwa da tsaki na apc mai mulki shugaba buhari ya bukaci yan jam'iyyar su jajirce don kasu rasa gwamnatin tsakiya a zaben uku in allah ya kai mu ba mamaki shugaban na duba yadda ake samun rabuwar kawuna ne tsakanin masu cewa lalle mulki ya koma kudu da masu cewa a'a har yanzu apc na arewa kazalika batun ya zo daidai lokacin da wasu gwamnoni ke kiran shugaban jam'iyyar adams oshimole ya yi murabus gashi ma reshen jam'iyyar na sa ta ido ya dakatar da shi inda shi ma a tarayya ya dakatar da shugaban jam'iyyar na idon ta tambayi tsohon sakataren jam'iyyar mai malabu ne wanda shine gwamnan jihar yobe a yanzu me zai ce kan bayanin na shugaba buhari abinda shi shugaba muhammadu buhari yake nufi ya yi nasiha ne ga dukkan dan jam'iyyar apc domin wannan shugabanci da ya baiwa kasan nan duk dan najeriya abinda zai fara tunani shine halin da kasan take ciki kafin shi shugaba muhammadu buhari allah ya daura shi kan karagar mulkin da kuma halin da kasan take ciki yanzu a fuskan tsaro fuskan fuskan tattalin arziki da sauransu dukkan muna cikin wani hali kasan kusan ta durkushe allah kuma cikin ikonsa yanzu da martaban kasan da kuma harkan tattalin arzikin da kuma harkan tsaron duka da ana samun sauki nesa ba kusa to kuma irin tsari na shugaban muhammadu buhari da ya kawo na ci gaba da dukkan ayyuka da gwamnati gwamnatoci da suka gabata suka fara saboda a kammala wannan ba ƙaramin tasiri take yi a rayuwan rayuwar kasan nan ba saboda da idan gwamnati ta zo ba ruwanta da abin da wancan gwamnati ta soma balle a kammala so hakan shi ya jawo ayyuka da dama a ƙasar nan na tituna ne na wasu abubuwa da na more rayuwa na al'umman ƙasa da yawa an dakatar ko cikin abuja za a gani akwai tituna da dama da aka soma ba a kammala su ba shugaban muhammadu buhari ne ya zo ya kammala su so shi ba ruwansa da wane ne yake yin aikin ko kuma waye ba da aikin shi bukatansa da burinsa a tabbatar cewa tun da duk dukiyar al'ummar najeriya ne a tabbatar cewa an gama shi aiki a soma shi a gama shi shine zai sa al'ummar ƙasa su mori aiki ba wai wani ya soma a dakatar idan wani ya zo kuma ya je canki wani wuri shi ma ya soma shi ma wani in ya zo ya dakatar ba to abin da yake nufi a takaice ci gaba da kyawawan ayyuka da aka soma da kuma irin alkawarin da ita jam'iyyar ta yi wa al'ummar najeriya na canji wanda kuma wannan canji dama kamar yadda aka sani gyara shi ne yake da wuya bata ba wani abu bane cikin lokaci kankani za ga abu ya lalace amma gyara ke da wuya wani lokaci kuma matakai da za a ɗauka na gyara yara za a gani yana da wuya kafin mutane su saba da barin abin da suka saba su zo kan abin da ba su saba ba to shine wannan shine sauyin wannan sauyi da aka yi wa al'ummar najeriya alkawari shine abin da shi shugaban muhammadu buhari yake magana a kai a guji rarrabuwan kawuna a guji kananan maganganu a guji kiyayya a dawo a haɗa kai a ga cewar ga abin da ainihin makasudin kafa wannan jam'iyya da ma'anoninta da manufofinta saboda ci gaban najeriya wannan shi ne abubuwa da yake nufi da irin wannan nasiha da ya yi kuma alhamdulillah 'yan jam'iyya duka sun gamsu kusan yanzu duk rigingimu na cikin gida yawanci ya lafa yanzu kuma ana cikin tattauna ta yankuna daban-daban a ga cewar jam'iyyar nan ta zauna lafiya ta zauna daram kamar yadda aka kafa ta sannan kuma masu sha'awan su shiga za su shiga wanda ma suka yi fushi suka bar jam'iyyar su ma za su komo gida wannan ya daga cikin dukkan ah, abu ne a dunkule ya faɗa wanda kuma mutane da masana magana sun san abin da yake nufi kuma mutane sun ɗauki darasi akan wannan magana da ya yi. Allah ya kai mu zaben na biyu da da ashirin uku. mu ga sabon shugaban Najeriya. shugaban Buhari ya sha caccakar tsarin zaben Najeriya bayan takarar da ya fara a 2003 inda bayan lashe zaɓe a goma sha biyar ya ce kuri'a ta fara aiki. Shin yanzu kuri'ar na aiki musamman ma a zaben kogi da aka bada labarin 'yan banga sun yi wance kali da akwatunan zaɓe a wasu rumfuna? Mu ma tuna baya mana ga bayanan shugaba Buhari kan zaɓe. Mun fahimci wannan haɗa kai na jam'iyyoyi zai ƙarfafa wannan tafiya ta dimokuraɗiyya. Saboda kun san abin da ya auku a 2003 kun san abin da ya afku da 2007 kun san abin da ya afku a 2011 kun san abin da ya afku a zaɓuɓɓun gwamnoni na kogi da na adamawa da na sokoto kun san abin da ya afku a zaɓuɓɓuka na cika gurbi na 'yan majalisar dattawa da na tarayya da na jihohi sai a je a rubuta sunan wanda ya ci zaɓe a bashi ko da nawa ya ci a tafi gidan rediyo a faɗi a ce in yana da magana a tafi kotu to tun da babu adalci mu mun yi imani abun ba zai dore ba to shine in muka haɗa kanmu adalcin nan ko ana so a yi shi ko ba a so dole a yi shi wannan kenan a tarihin ra'ayin shugaba buhari kan yadda zabuka suka gudana a gabanin 2015 mai shari kan lamuran siyasa dr faruk bibi faruk ya yi fashin baki kan yadda zabuka suka gudana a karkashin pdp da yanzu kuma karkashin apc to a gaskiya duk wanda ya nutsu ya kalli yadda siyasar najeriya ta tafi daga 1999 zaɓuɓɓukan da aka yi zuwa wanda aka yi 2003 da 2011 da wannan har na sha biyar lokacin da apc ta zo zai ga abu muhimmi ya bayyana cewa eh a lokacin da ake tafiyar da zaɓe a lokacin pdp gaskiya ba tantama cewa da gwamnati da hukumar zaɓe da mutanen siyasa 'yan jam'iyya da waye sun ɗauki magudi sosai sun sa ya yi tasiri a cikin wa'annan zaɓuɓɓukan da ake magudi na cewa za a yi ƙoƙari a ƙara yawan ƙuri'a ko kuma a rage ta a wani wuri ko kuma a amfani da duk wasu dabaru da suke nan dabaru da wayo da eh, cutarwa ta magudi ba a tsaya ba ba abin nan zaɓuɓɓuka da yawa an yi an tabbatar da shugabanci akan haka an je an yi shari'a wasu shari'a ta gyara wasu shari'a ba ta gyara ba to amma daga 2015 lokacin da ake tunanin cewa yanzu demokradiyya ta samu ci gaban da ya kamata a ce zaɓuɓɓukanmu sun fara tsaftata suna zama na cewa magudin nan tun da dabaru ne in ka kula duk shekarar da za a zaɓe sai an koma majalisa an yi gyaran kundin zaɓen saboda wa'annan magudin da ake gani a rage wanda za a rage kullum sai an sake samun wasu to sai ya zama na kuma sabon abin da yake fitowa yanzu shine fin ƙarfi amfani da wato hukuma kuma masu mukami na 'yan sanda da sojoji da sss da wane ne a ce sai an tabbatar da zaɓe yadda ake san shi ko da mai mutane suke so ko da mutumin da aka ɗauko ɗin karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne wannan mun gan shi a kano kafin kano mun ga an gwada a ekiti lokacin da muka ga eh, ma'aikatan 'yan sanda da da gwamna baya taɓuwa a hannun masu aikin sarki duk abin da ake a najeriya a da za su taba kowa amma in aka zo wurin gwamna za a ce na da immunity sai ga shi mun ga an danna gwamna an taka shi ya ce ma an karya masa wuya ko gaskiya yake ko ba gaskiya yake faɗa ba saboda ana son a tabbatar da wani dan takara mashi ba ba yan daba ba kawai a'a masu wato kayan sarki da bindigogin sarki da bindigogin gwamnati a hannunsu da su ake amfani a tabbatar da zaɓe yanzu yau da muke cikin na kogi haka ake yi na kano kowa ya gani canza shugabancin ma aka yi aka ɗauko wasu daga sama aka zo aka ce ku ne so abin da nake tunani yana faruwa yanzu ba a hukumar zaɓe ake zaɓe ba ake tabbatar da zaɓe ba a kiran shugabannin 'yan sanda da hukuman masu karfin bindiga ake yi a ce ga abin da ake so ya tabbata hukumar zaɓe sun tabbatar da shi kusan turancin da za ku yi 'yan najeriya to idan siyasa ta zama haka demokradiyya ta zama haka la wala wata to komai ya lalace wato wannan dokta ya nuna kamar ba wani sauyi aka samu wanda za a iya cewa an samu wani ci gaba harkar ci gaba ba a same shi ba saboda a duk tunanin mutane musamman mutanen da suka bar PDP a lokacin 2015 suka eh, ce ai buhari mutanen da suke cikin najeriya da wanda suke cikin pdp da wanda suke cikin wasu jam'iyyun da mutane kala-kala da kuma ma mutanen da kasashen da suke kasashen waje wanda suke tunanin cewa suna son su taimakawa demokradiyyar najeriya ta inganta ta armashi sun yi tunanin cewa shigowar apc kara tsabtace zaɓe zai kyara gyara lamuran siyasa zai amma abin da muke gani shine maimakon a samu wannan zaɓe ya zo yana lalacewa ya zo yana zama harkar kisa ya zo yana zama harkar kawai ba ka yi ba nuri ba ma a tunanin waye yake takarar me zai iya yi kawai abin da ake tunani shi ɗan gida ne a tabbatar da shi ko ta halin kaka masana dama sharhi sukan yi su bar wa jama'a alkalanci yanzu kuma ga ra'ayin awwal karfe ningi wanda ya mai da martani bayan kiran da muka kawo a makon jiya na apc a bauchi ga sanata abdul ningi ya shigo apc daga pdp haka ba shi ne hanyar warware wannan abin da ya auku da mu ba domin tun da mun riga mun yi wawan zama an ga al'aurar mu to kamata yi mu gyara cikin gida tukuna mu gyara sirrin mu gyara tsarin mu gyara adam mu sai mu fito waje sai mu rufe sarkin magabaki da amma bai kamata CPRO na jam'iyyar APC na jihar Bauchi yi wannan kirari ba tare da sanar da 'yan siyasa da suke wannan wannan yanki ko kuma gari ko kuma wannan wadin a siyasance ba gabaki daya in kuma yayi wannan ne a mazaunin sa kawai shi shi ne PRO kawai dan jin daɗin baki ko kuma dan ganin cewa ka shi ne mafita a gunsa to gaskiya babu wato in ka du in ka saurari hirar PRO eh. yana magana ne a madadin APC ta mataki ta jihar Bauchi E wannan kira ga shi sanata Abdul Ninge wajen jam'iyyar APC shi PRO ana wahayi ne a jiha ba dole sai an bi ta kasa ta sama ba mu muna ma magana ne yadda yake baro daga farkon siyasa shine world level zuwa local government level ba wai tadi na dan na na expo na state ba ko a ya ba ta ba ce wannan siyasa shine cewa sai an kontaktin mutane a vote su ga halin da ake ciki a zo local government har akai wannan matsayi har ma akai biyan da akai a kasance ga da. yanzu in aka waye gari in aka waye gari sanata abdul ninge dawo apc me zaka ce me wani irin ya zaka ji a ranka a mu ba wannan ba ba bala ma ba zai auku ba kuma ba ma so mu ga wannan rana mu wajen ne take a kamar hukumar irin wannan wawan zama da yi a baya an ga al'aurata ka ta kare irin wannan abubuwan gaba ki me me ban ma ma tambaya ba menene ganin al'aura din da kike nufi a wannan zantawar ganin al'aura mun yi ta cewa ga yanda ya kamata a yi a ci zaɓe aka ki aka raina mutanen da suka sha wahalar su suka sai da dukiya suka ba da gudunmawarsu da ilimin su da dukiya su da abin da ya kamata kai yi aka bar su a site aka ɗauko wasu masu riga da staki yan wanki da guga siyasa ko ga wani suka zo suka kisa abin da suka kaza suka kasar jam'iyyar har ta kai ga tarasa gwamnan har ta kai ga tarasa kujerar gwamnan jihar Bauchi shin idan wasu 'yan jam'iyya irin manyan 'yan jam'iyya misali ma irin su abdul a jihar bauchi suka dawo apc ba ci gabanta ba ne? eh ci gaba ne amma ci gaba ne ta wace fuska kai mutanen da ya mulka daga santarar zuwa ko kuma daga ninji warji suna gatsin yaba da wannan mulkin da ya yi na tsawon shekara goma sha biyu su ya mulka a yankin ai baka karisa maganan ba ina ji eh shi ne saboda su ya mulka su suka zo suka ce suna sha'awar saboda gashi ya musu yau ya musu kujerar tsan majalisar tarayya ya yi house leader ya yi abubuwa da yawa saboda ya bar wani abu na gaski a wannan yankin shi ne masa yau dan ya zo ya shigo jami'ar bc e, ya zo ya karasa abin da yi ko kuma yaya. shin wannan ra'ayi na dan jam'iyya zai canza ra'ayin jam'iyyar kuwa masu rado duk da wani muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka da mai hada mana sauti julie gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar amurka da kan sanya wannan shirin ni nasiru da kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A Najeriya, baya ga amfanin gona da kuma dukiya, rayuka da dama ne kan salwanta sanadiyar rikicin makiya da manoma musamman a farkon damina ko kuma lokutan da ake girbi ko kwashe amfanin gona. Kuma wannan lamari ya fi kamari ne ma a arewacin kasar da ke da albarkatun noma. To sai dai koyan da ake zargin hukumomi da shakulatin bangaro. Yanzu haka a wasu yankunan tuni manoma da makiya suka soma fahimtar juna. Yankin Bole da ke jihar adama a arewa maso gabashin kasar na cikin wuraren da aka so mu fahimta juna inda manoma da makiya suka rattaba hannu da kuma kafa dokoki a tsakaninsu domin magance faɗin makiya da kuma manoma. daga cashewan da aka yi a wajen taron rattaba hannun da aka yi a gaban sarakuna da kuma jami'an tsaro shugabannin bangarorin biyu sun ko bayyana muhimmancin fahimta juna tsakanin su da farko dai ga wakilin bangaren manoma Mr. Ziratumba. cikin adamawa gaba daya ba fara koyana ba sai a wurin mu polito mu gaskiya mu farin ciki kwarai da gaskiya eh, mu dauki alkawali tsakaninmu da manoma da manoma da su kiwo da makiyaya mu zama yanzu sun siya maɗauri ɗaya domin mun riga mun rantsi yanzu ba fada ba komai tsakaninmu za mu ɗauki rajajeniya yanzu mu sa hannu akan zama lafiya a nan bole community so za su yi kiwo ba shiga gona mutane ba fada ba komai zamu yi noma kuma hankalin mu a kwance shi ko Alhaji yawu Isa da ke cikin shugabannin kungiyar ta Tabita Fulaku na ma cikin waɗanda suka rattaba hannu a madadin makiyayan. Kuma Allah ya kawo wannan rana mun ji daɗi abinda muka yi karatun nan da suka kira mu muka yi eh, a kan yarjejiyar nan mun yarda kuma dukkanmu da manomi da makiyaya sun fi wannan doka kuma muna samun zaman lafiya a gefen bole yanzu Allah yarda. Yanzu haka shirin wanzar da zaman lafiya ta MCM wato manajin conflict in Najeriya da ke samun tallafi daga cibiyar ba da tallafi ta kasar Birtaniya British Council tuni koye da kufa wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin makiya da manoma a wasu jihohi uku na arewa maso gabas. Abdulkadir Bello da ke zama jami'in shirin a jihar Adamawa ya ko bayyana tasirin wannan yunkuri da ma irin nasarar da ake samu. Akwai nasarar da aka samu saboda ana samun eh, rashin jituwa sosai tsakanin makiyaya da manoma. To amma eh, shekarar nan ba a samu tangarda ba tsakanin su so saboda haka za mu ce an cimma eh, abin da ake bukata to eh, murmushi people's development foundation wani ngo ne da ta tuntube mu mu british council mcn program suka ce mana fa akwai ana samun tension tsakanin makiyaya da manoma a kowane shekara so saboda haka yana son tunda yana da dan eh, abin nan ya san yadda ake shiga tsakani yana son ya fara wannan shiga tsakani ko kuma mu tallafa wannan ta british council tana aiki a jihohin arewa maso gabashin najeriya kusan jihohi shida wannan abun adama kai zai tsako ko kuma za ta fada ayyukanta to wato mcn program na british council muna aiki ne a jihohi uku ne north east wato shine ma'afanan managing conflict in north east nigeria a jihohin borno muna da office yobe muna da office da kuma jihar adamawa so yadda kaga muke a adamawa duk ayyukan da muke yi ana yin su kuma jihar borno da yobe wato akwai ayyuka na building capacity horaswa na eh, traditional rulers eh, su daga mai jimilla da hakimai da kuma masu unguwanni an horar da su a jihar adama wato mun fara da adama emirate da mubi emirate mun horar da um, da su 160 kowane eh, masarauta sannan shekarar nan mun je numan masarautar numan da kuma masarautar ganye muka horar horas da wannan traditional rulers din 160 kuma mun duba mun yi bincike muka tarar duk shiga tsakani da wannan masu angwanni da hakimai suke yi ba sa recording ba sa rubuta shi so muka ce ya kamata mu training secretaries nasu so mu training eh, secretaries nasu duk wanda muka yi training an yi training secretary nashi kuma yadda za a za a inganta wannan sulhun da ake yi ya zamana akwai record ko yaushe ne aka zo aka ce ina abubuwa aikin da kuka yi akwai shi a kwamfuta so mun yi establishing wani abun da muke cewa sulhu center a kowane masarauta a adama emirate akwai daya a mubi emirate akwai daya a ganye traditional council akwai daya da kuma numan chiefdom so wayannan sulhu centers din mun furnishing muni renovating muni furnishing kuma muni training jami'ai daga wayannan masarautu saboda duk aikin da masu unguwanni hakimai da sauransu suke yi za a kawo wannan sulhu senta din nan a shigar da shi a kwamfuta akwai software da muka yi developing wanda za a yi analysis da shi a tantance yadda zai taimaka ma masarauta ya san wani irin matsaloli ne suke da shi a wannan bangaren da sauransu sannan zai taimaka musu yadda za su yi eh, nazari a kullum sarakuna iyayen al'umma kan yi gargadi a tsakanin makiya da manoma alhaji muhammad mustapha hakim yola ta bakin wakilinsa ya ce muddin ana son kawo ƙarshen wannan faɗa na makiya da manoma to fa sai kowa ya kai zuciya nesa lokacin damuna za ku tura shanayen ku saman dutse su je su yi kiyo har damuna ya kusan karewa masu noma sun yi shukinsu suna bin gonansu da taki har ya kai girma in ruwa ya fara tafiya sai ku sako shanayenku daga kan dutse kuna bin cikin gonakin mutane suna cinyewa don haka kun san wannan ko mutumin ya haƙura allah ba zai yafe muku ba kun cuce shi kuma ba shi kaɗai kuka cuta ba kun cuta har da talakawa da suke cikin garin don in babu noman nan mai da su ci don haka iyayen masu kiwon kun ga yara ne ake ba ma shanu lokacin da za su gangaro daga kan dutsen nan sai ku haɗu ku yi kwamiti ku je ku same su kamar yadda kuke kai musu kuɗin abincin da za su ci a kan dutsen sai ku gangaro da shanun tare ku kai garkin da ku aje in har kuka iya kuka yi haƙuri kuma war haka kamar yanzu ba komai a daji aku ya sako shanu su shigo da su tatta abincin da za su ci ba faɗa ba komai amma za ka ga yaro ya je cikin dutse ba abun da yake gani a cikin dutse sai dabbobin daji ya shigo da shanu ya shiga gonan mutum mai gona ya mai magana ai dole ya ci da da ya ce zai same shi don haka ku kira 'ya'yanku da ku ja kunnen su don yanzu ku kuna tunanin sa hannu da kuka yi nan ba abun wasa ba ne don duk abun da aka ce ka zo ka sa hannu ka kama kanka ne wanda aka kama ka da laifin shanunka ya shiga gonan mutum to fa gaskiya mu ma za mu goyi baya duk abun da doka za ta yi a kanka ta yi don haka masu gona su kuma idan ba a shiga ba ko mai shanu ya zo wucewa su zo su ce an ci gonansu su tashi su zo su samu mai anguwa da fada su samu mai jimilla da fada da sauransu da su kyauta ba don in babu waɗannan wada su samu a wasu joyin aka ɗauki matakai inda ma majalisun dokoki kan kafa doka da zimma rage irin wannan rikici jihar taraba na ko cikin joyin da ke fama da wannan matsalar to ya kowane hali ake ciki a yanzu honarabu bashir muhammad bafen guroje dan majalisar dokokin jihar ne wanda ma ya fito daga yankin mambila wanda ita ma ta ya fama da wannan matsalar ya ko na halin da ake ciki da irin ma matakan da ake ɗauka. Eh, alhamdulillah yanzu dai rikice-rikice na makiyaya da manoma a dukkan fadin taraba cikin ikon allah an kwana biyu ba a ji ɗuriyar wannan abun ba kuma muna fata allah cikin hikimarsa cikin ikonsa da buwayansa ya sa wannan abun ya lafa kenan har abada irin wannan fitina ba alheri ba ne ga ci gaban al'umma ba alheri ba ne ga tattalin arzikinmu da zamantakewa mu mutane da allah ya hada mu wuri ɗaya dole mu mu zauna mu yadda allah ne ya yi mu al'umma daban-daban a bisa a kan ƙabilunmu da addinanmu da abun nan dole Allah ya samu daban-daban don mu fahimci juna don mu gane juna ba don mu yi tawaye ba mu yi kashe-kashe mu jawo makamu talauci da ci baya da gaba da hasada wanda bai da amfani. Koma da menene dai in yi magana kan ce zo mu zauna wai zo mu bata kuma zama lafiya aka ce ya fi zama dan sarki. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu raro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. ta adireshin mu na voa hausa da da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kujin muryoyinsu ni sarfi hashin gumel ke cewa muka sanke lafiya salamu alaikum da labarai don